Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata biyar ga watan Yuni. bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin najeriya ta kafa kwamitin bincike kan fasa gidan yari da aka yi a munna za kuma a ji cewa rundunar sojan najeriya na zargin kungiyar rajin yancin dan adam ta amnesty international da neman hana ta samun kayan yaƙi to sai dai amnesty din na cewa mu ba mu taba cewa karar a saida wa najeriya makamai ba to menene za mu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba za a ji nasiha albarkacin watan ramadan kamar kowace ranar talata baba ya kuma iri na tafi da shirin sana a dawo lafiya mana muna barma kuma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar nijar akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya ta jama'a assalamu alaikum wani harin sama da jiragen yakin amurka suka kai a ranar asabar a somaliya ya halaka mayakan alshabab 27 a cewar rundunar dakarun amurka da ke shiyar afirka rundunar ta bayyana hakan ne a sakon twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya a busoso da ke wata jiha mai kwarekwaren yancin gashin kai a cewar rundunar ta amurka ba a kashe farar hula kuɗi a harin ba har-haren amurkan a wata na kaikaitar sansanonin da ake horar da mayakan kungiyar da kuma makoyarsu a baki ɗayan ƙasar ta somaliya da kuma yankin a da ranar alhamis da ta gabata wani harin saman da amurka ta kai na daban akan mayakan na alshabab ya halaka mutum sha biyu a can kudancin magadishu harin ranar asabar na zuwa ne bayan da mayakan na alshabab suka kai wani samame a wani sansanin soji a puntland inda suka yi ikirarin kashe sojoji biyar kana suka ce sun jikkata wasu bakwai tare da lalata kayayyakin sojin ƙasa ta somaliya wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ya ƙara jefa amurkawa cikin ƙangin talauci ofishin haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ya ce philip alston wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan bututuwan da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan amurka ya kuma hada wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar kasar cikin halin kunci yayin da yake shirin gabatar da rahoton a gaban majalisar a wata mai zuwa aston ya kalubalanci gwamnatin shugaba trump kan matakin da ta dauka na rage kudaden haraji matakin da ya ce ya baiwa masu hannu da shuni da manyan kamfanoni ga rabasa ya kuma wa talakawa shi dai alston ya ziyarci yankunan marasa galihu a alabama california georgia puerto rico west virginia da kuma nan washington dc sai dai a jiya litinin wani jami'in da ke wakiltar amurka a majalisar ɗinkin duniya a geneva ya ce gwamnatin ta trump ta dukufa ne wajen samarwa da ɗaukacin jama'ar ƙasar hanyoyin samun kuɗaɗen shiga a yau talata majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin duniya masu kare muhalli za su kaddamar da wani shiri na yaƙi da yadda leda da robobi ke lalata muhalli wanda suka yi wa take da bit plastic pollution a turance za a kaddamar da shiri ne yayin da a yau za a yi bikin ranar muhalli ta duniya a cewar hukumomin da ke kula da tekuna akalla 10 miliyan takwas na leda da robobi ne ke shiga cikin teku a duk shekara adadin da ke karuwa akan 10 miliyan 150 na leda da ke cikin tekun a haka ma kiyasin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya kai ta miliyan sha uku na ledodi da ke karewa a cikin teku a duk shekara wani rahoto da hukumomin da ke kula da teku suka fitar a bara ya nuna cewa china indonesia da philippines da thailand da kuma vietnam sun fi sauran kasashen duniya zubar da leda sai dai rahoton har ilawa ya ce matsalar ba ta tsaya a nahiyar asiya kaɗai ba domin amurka ma na zubar da tan miliyan talatin da uku na leda wanda kashi goma cikin wannan adadi ake sarrafa shi zuwa wani abin amfani labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc asusun tallafawa kananan yara na ɗinkin duniya unicef ya ce kusan rabin adadin yara da suka isa zuwa makaranta a afghanistan wato kusan miliyan hudu kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ƙasa ke fama da su sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin koma bayan da ƙasa ke ci gaba da fuskanta rabon da a ga wannan yawan adadi na yaran da suka basa zuwa makarantar tun a shekarar 2002 wato jim kaɗan bayan da aka kawar da ƙungiyar taliban yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai daraktar unicef henrietta fore ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta yana da matuƙar wahala su sake komawa nazarin da aka yi ya nuna cewa al'adar aurar da ƙananan yara mata shine dalili na biyu a jerin dalilan da ke sa mata suke fita a makarantu sai dai wani labari mai faranta rai da binciken ya gano shine adadin masu fita a makarantar yakan ragu idan har suka riga suka fara makarantar To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji gwamnatin Najeriya ta kafa kwamitin bincike kan fasa gidan yarin da aka yi a Muna jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti da zai yi binciki a kan harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sabon gidan yarin Mina a ranar Lahadin nan da ta gabata. Ministan cikin gida a Najeriya Abrahaman Dambazau, wanda ya ziyarci gidan yarin a ranar Litinin ɗin nan, ya ce sun zo ne domin duba abin da ya faru domin ɗaukar matakin hana sake faruwar irin wannan al'amari sannan ya yi ƙarin haske akan abin da ya faru. 210 prisoners escaped. Uh, hopefully within the Ya ce fursunoni 110 ne suka tsere a lokacin harin kuma muna fatar nan da 'yan kwanaki za mu dawo da su. Kawowa yanzu ma mun sake kamo kimanin talatin Tawagar ministan dai ta haɗa da shugaban hukumar gidajen yarin Najeriya Jafaru Ahmad ga kuma abin da yake cewa. Ya ce an kai mana hari tare da kayayyakinmu, amma bincike ne zai nuna cewa maharan ko su nawa ne, ya aka yi suka samu damar shiga gidan yarin, a ina ne muka samu kasawa domin ya zama darasi a wajenmu. ta yadda hakan ba za ta sake faruwa ba. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce ta damu ainin akan wannan hari da aka kai ma gidan yarin kuma za ta ba da gudunmuwar da ya kamata domin ƙara tsaurara tsaro a wajen, in ji gwamnan jihar Nejan Alhaji Abubakar Sani Bello. Uh, uh, uh, ya ce abin da ya faru ya riga ya faru. kuma da izinin Allah hakan ba za ta sake faruwa ba, sannan ya ce gwamnatin jihar Niger za ta yi iya abin da za ta iya yi wajen baiwa gwamnatin tarayyar gudunmuwa ta yadda lamarin zai zo da sauƙi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Ga ƙatta kuli-kuli sun daza da duniya ta haihuwanin rungume. To a gaida Mustapha kafin mu ci gaba a saurari wannan bahaushen na Sudan. ce da ku ba hausawa مراح ركوئنا mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan yaushe zanje ni Najeriya yaushe zanje ni Kano yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kyakkyawan motar yayi. ban shan fura ban cin ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin ko mun ga hawa ko mun shayi shayi biro a ko'ina ana sansa. To a gaishe ka kai ma yanzu kuma bari mu buga birnin tarihin Najeriya Abuja inda rundunar sojan Najeriya ke zargin kungiyar rajin 'yancin ɗan adam ta Amnesty International da yin mata kafar ungulu a ƙoƙarinta na neman kayan yaƙi zargin da kungiyar ta musanta Hassan mai na kaina gare ka. What the US government have agreed to do is to sell us weapons and that is what we never had before. Kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke bayyana mana cewa yanzu da gwamnatin Amurka ta aminta za ta sai saidawa Najeriya makamai da ci gaban da a baya ba a samu ba sai gashi kungiyar Amnesty International sai kakale-kakalen neman laifin sojoji take yi don tabbatar da ba a da mana da makaman ba. Bari in baka misali dan kaɗan a shekarun 2013 zuwa 2014 amnesty international ta ayyana cewar mu sojojin najeriya muna take haƙƙin bil'adama al'amarin da ya sa amurka ta soke tare da haramta sai da mana da makamai kazalika cikin wannan shekara da amurka ta yadda za ta da mana da makamai amnesty international ta yi ta fito da rahotanni iri-iri kusan kowane wata inda take batanci ga sojojin najeriya abinda kawai amnesty ke so shine ta ga mun tabbata cikin tashin hankali da rikice-rikice ba sa neman jin ta bakinmu wani lokaci lokaci ma hedikwatar tsaron Najeriya daga bakin ka muke jin irin waɗannan shiririta na Amnesty International. Shin ka ma san nawa ne mu waɗanda 'yan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne? Do you know how many of our commanders are from the northeast? Kalaman kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan. Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar na Amnesty International. Mu ba mu taba cewa kar a saida wa Najeriya makamai ba. To menene za mu ribata da shi idan ba a saida musu makamai ba? Ya kamata mutane su sani akan cewa fa wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama kungiya ce da take aiki a ƙasashe ɗari da hamsin da tara. Eh amma eh, abin da shi General Ajim ke cewa shine duk lokacin da kuka samu wani abu da sojan Najeriya suka yi na wanda ba daidai ba, ba ku taɓa zuwa kun yi magana da su akan cewar ga abin da suka yi ba. shi da kansa ya ga min cewa rundunar tsaron Najeriya wani lokacin ma maganganun da ake cewa sun yi din daga bakin mu suke ji me yasa ba ku tuntuɓar su kafin ku sake labarin ga yan jaridu? duk rahoton da za mu yi kafin mu fitar da shi ko mu kai ga jama'a sai mun rubuta musu wasiƙa amma ba su taɓa amsa wasiƙar mu ba idan ma ana cikin rikici a ƙasa babu wanda yake shan wahala irin talaka wanda ba shi da kariya ba yaki ake ba ko me ake yi dole ne a kare hakkin ɗan adam domin yakin da su sojojin suke yi ai suna yi ne saboda mutane su zauna lafiya Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin kuma. Wani haka yake kuma a gaida Hassan yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ƙudu'u ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana wato kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau ya ayu hallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ya ku waɗanda kuka ji tsoron Allah ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya a lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai da ya ce masa da shi da annabi haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma yau astu ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafe Allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tuminun inna Allaha ni'ma izukum bi godiya ta tabbata ga Allah gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaɓa shin Ubangiji ne ya fi ko ku abin tarayya ku yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku ya yi daɗi sadakallahul azim. To da fatan an amfana yanzu kuma ga babu Makeri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka ta muku a makon da ya gabata, a yau shirin namu zai leƙa ne a jamhuriyar Nijar. inda wata kungiya mai zaman kanta ta Fonde Mabori ta yi wani bayani akan matsayin kasar wurin yawan hatsarin mota a nahiyar Afirka. wakilinmu a birnin yame suleiman muni barma ya tattauna da babban jami'in kungiyar aliyu umaru wanda yake ɗora laifin ba da izinin tuki ga waɗanda ba su cancanta ba akan gwamnati ga dai hirar tasu da aka yi bincike cikin kasashen na afirka babu e, kasan da akwai aksidan da yawa kamar niger tunda abunda yana ba mu tausayi niger ba mu da motoci da yawa kuma nan ne in an samu hasarin motoci akwai mutane da yawa da suna mutu eh, menene yana kawo wannan to hanyoyi a wasu lokaci ba su da kyau motoci ba su da kyau amma matsala a wajen mutane ne mutane ba su da hankuri mutane ne suna tuki da yawa tunda cikin gari ya kamata a tuka motoci sannu-sannu aka ce ba mu da izinin cikin gari mu gudu eh, mu fi kaman vitesse eh, hamsin to amma mutane in suna gudu cikin gari ma kamar mahaukaci ne akwai hanyoyi bisa kan akwai masu akwai makaranta makarantar yara kuma ya kamata in kuna gudu bisa kan wannan anguwa ya kamata ku tuka sanu sanu amma mutane ba su da hankuri ba su da tausayi tun sai ku gani cikin circulation wanda yana cikin telem kankanin mota sai ya ce zai kara da su ana gudu da vitesse kuma babu control technique gudu ya yi yawa kuma ba bincike motoci ba bincike motoci in babu bincike ba ka san motan ka yana da lafiya ko bai da lafiya sai ka ka dauka shi wannan masala babban matsala ne kuma matasa tun da matasa ne suna mutu da yawa cikin hatsarin motoci matasa ba su da experience kuma farmi innan na sabon farmin da aka kawo wannan code ba code ba ne kawai farmi na kashe mutane ne ana nan ba matasa da. matsaloli ba wajen auto ne matsaloli wajen gwamnati ne tun gwamnati ne ya kawo reform ya ce zai kawo eh, eh, sabon code wannan code bai da kyau tun matasa da yawa suna da farmi amma in ka tambaye su wasu fano ba su san shi ba da in kana gudu kai da fano ne kuna magana ko shekaran jama kaji can barkin sojawa aka kashe wani taximan ba tun da ya ta ya saya wurin da bai kamata ya saya ba tun da fano ne yana magana fano ne zai baka izini ka saya ko ka saya to ya ta ya saya soja ya dauka bindigar shi ya buga shi wanga masalolin kod ne ya kawo shi kuma mutane suna gudu suna da salula ina ne kana iya ka tuka mota kana eh, kana telefone bai yiwa to kun gani ya kamata gwamnati ya dauka eh, mataki tunda mutane da suna nan mutu ba dabbobi ne mutane ne kina a kula da su kuma matasa ne in a yi lissafi matasa da yawa su ne suna mutu cikin aksida wanga bai kamata ba a bangaren jama'a kana ganin kamar rashin mutunta ka'idodin tuki suke kawo hatsarin nan da ake yawan fuskanta ni a gani na dai e halin mutane ne halin mutane tunda in kun ta yi eh, a kasan kama america mutan na america sun kai duk nigerian amma ba gani aksidan kamar haka mutane in ka dauka jiya ba ka dauka mota tunda in ka dauka giya ka dauka mota kamar da ana yi shi nan ga director police zai su kai ka gaban juju amma nan ga ba a yi shi ya kamata justice ma ya buga tunda mu muna muna kawo horo amma bai isa ya kamata gwamnati ma ya buga wanda ya dauka mota bai da farmi ya ta ya kashe diya mutane ya kamata a like shi mana in an like shi wancan bai yi shi wanda ya dauka giya ya ta ya kashe mutane in an like shi wancan kafin ya doka mota sai ya yi ko ba haka ba to ce nan wannan du matsalolin nan niger bawar kasa ne mai talauci kuma accident yana kawo talauci da yawa cikin fami tunda per de fami kamar haka wanda yana kula da duk fami in ya mutu cikin aksidan sai duk fami ya zama cikin talauci kenan mutane su tai da hankali su ji tausayi kuma kodilaru in an yi respectin shi to wallahi mumuta accident sai a rage shi nan kana nufin kamar eh, yawan hatsari yana haddasa kuma baya ga cigaban kasa eh mana arzikin kasa shine mutane arzikin kasa shine matasa to kasan da duk rana da ka ta sai ka wani matasa ya mutu cici accident banna ne mana wane ne zai gina kasa in babu matasa kenan ya kamata gwamnati ya doka eh, mataki tunda in an yi eh, lissafi ma kudin da ana sa cikin accident ya fi kaman aid public or development kaman kudin da nasaru suna baka san mu ya fi wanga kenan babban kudi ne ana sa babban kudi kuma akwai mutane da yawa da suna rasa aikin su tunda akwai wani diyanka da ya samu aksida babu wanda zai kula da shi dole ka ka zamna lokacin da mun ta yi visit a hospital national mun ga wani uwayen diyan shi chauffeur ne na cikin wani kamfani da transport mm. da ya samu aksida aka hidda mishi kaha guda wata yana aiki ne dole sai ta dauka retret anticipate ta zo ta zamna ta kula da diyashi tunda matan wannan eh, shofar shi ya ta yi tunda aka hidda mishi eh, kawa ta ta bar shi a nan ne kuma za mu da tsaya a wannan hirar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa a madadin wakilin musulmin muni barma da bakonsa aliyu umaru na kungiyar fanda mabori da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ku makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar wace ta rawaito cewa kasar kamarun ta fara murnar zaben da hukumomin Nijar suka yi wa bututun kiribi don fitar da man na Nijar zuwa waje. Domin tuni kasar ta Kamaru ta gano cewa za ta samu miliyan 540 na sefa a tsawon shekaru 30 na yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma. To amma kafin nan dole ne gwamnatin Nijar ta shimfiɗa kilomita 600 na bututun da zai taso daga rijiyoyin agadem a ratsa ta chadi kafin a jona da cameroon in ji lanketar jaridar l'actualité ta bayyana cewa kamfanin china gezuba group ya samu kwangilar ginin madatsar ruwan kan daji bayan da gwamnatin niger ta ce ta gamsu da farashin da kamfanin ya bayar duk kuwa da cewa ɗaya daga cikin kamfanonin da suka fafata wajen neman wannan kwangila ya bayar da farashin da ya fi na gezuba group arha jaridar le yana cewa Ƙasar Faransa ta yi canjin jakada a jamhuriyar Nijar, saboda haka Marcel Escur ya fara har haɗa kayansa don ficewa daga wannan ƙasa. Jaridar ta ce ba yau ba 'yan adawa a Nijar ke fatan ganin gwamnatin Faransa ta ɗauki wannan mataki. Jaridar La Demokrasi ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun damƙe wasu matasan birnin Zandar da suka yi kira ga shugaban ƙasa ya nemi wa'adin mulki na uku duk kuwa da cewa kundin tsarin mulki ya haramta yin tazarce a wannan ƙasa. matakin wanda wasu 'yan nijar ke yi wa kallon tamkar na bazata alama ce da ke nunin shugaba isuhu ba zai saba alkawalin da ke tsakaninsa da talakawan nijar ba in ji jaridar la demokrasi le nouveau republicain ta mai da hankali akan wani abin al'ajabin da ya faru a garin arlit da ke yankin agades inda aka yi wa wata ma'aikaciyar kamfanin nita kisan gilla bayan da aka yi ta caka mata wuka a sassan jikinta jaridar ta ce a take 'yan sanda suka kaddamar da bincike ba a kuma je ko ina ba aka gano ashe wai mai waldar da 'yan sanda suka ɗauko haya domin ya ɓalle kwaɗan ofishin matar mai sunan ramatu mumuni shi ne ya aikata wannan kisa abin da ya ba da damar gano wasu daga cikin kuɗaɗen da ya kwasa bayan ya hallaka wannan baiwar Allah. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kwa gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Ni suna na Umar Hassan kan kori Hassana ba tsarin Road bakin KTTV. Dan Allah dan annabi ina kira ga malamai na Najeriya. Ba ni jin suna yin kira ga shugaban ƙasa kan kashe-kashen da ke faruwa zamfara da birnin gwari da sauran kinafin da ake yi ma bayan Allah. Dan Allah dan annabi sai su kau da kai ina kira ga dukkan wani malami na Najeriya. ya kira ga shugaban kasa janar muhammadu buhari dan allah dan annabi ya san abin da zai yi bai yi ita kashe bayan allah mu ba mu jin wata magana da ake dan allah dan annabi assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawa najeriya al'ummar najeriya mu ci gaba da addu'a ba abin da ya fi karfin allah zaman lafiya dai alhamdulillahi bana ta fi bara kyau kuma da yardar Allah shekarar baɗi za ta fi bana kyau muna kira malaman addini da kirista da musulmi in akwai wanda yake sha'awan zaɓe ya yi takara da shugaba buhari ya je ya yi kawai idan ba haka ba kuma ya tsaya a matsayinsa na malamin addini in ba haka ba mu zubar masa mutunci gyara kayanka baffa adama Refata daga karamar hukumar gombe nan jihar adamawa najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa boa sunana alhaji umaru dangara chief grader operator ministry work service to nigeria ina roƙon allah ki ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu nigeria muhammadu buhari allah ka cika ma niyyarka da matasa su samu abin yi a wannan ƙasa allah shi haɗa kanunmu shi muna jinkiri allah ya taimake mu da alheri ne. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. Wani harin sama da jiragen yakin Amurka suka kai a ranar Asabar a Somalia ya hallaka mayakan Alshabab 27 a cewar rundunar dakarun Amurka da ke shiyar Afirka. Rundunar ta bayyana hakan ne a sakon Twitter tana mai cewa harin an kai shi ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia a Busaso da ke wata jiha mai kwarkwaryen 'yancin gashin kai. a cewar rundunar ta amurka ba a kashe farar hula ko ɗaya ba a harin wani mai bincike kan haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa tsare-tsaren da gwamnatin shugaba trump ke amfani da su wajen gudanar da harkokin mulki na ƙara jefa amurkawa cikin ƙangin talauci ofishin haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin ya ce philip alston wanda jami'i ne na musamman mai ɗauko rahoto kan bututun da suka shafi tsananin talauci ya kwashe watanni yana ziyartar wasu sassan amurka ya kuma hada wani rahoto kan yadda gwamnatocin da suka gabata suka bar jama'ar kasar cikin halin kunci a yau talata majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin duniya masu kare wato ƙungiyoyin kare muhalli a duniya za su kaddamar da wani shiri na yaƙi da yadda leda da robobi ke lalata muhalli wanda suka yi wa take da bit plastic pollution a turance za a kaddamar da shirin ne yayin da za a yau za a yi bikin ranar muhalli ta duniya a cewar hukumomin da ke kula da tekuna akalla tan miliyan takwas na leda da robobi ne ke shiga cikin teku a duk shekara adadin da ke karuwa a kan tan miliyan 150 na ledar da ke cikin tekun asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce kusan rabin adadin yaran da suka isa zuwa makaranta afghanistan wato kusan miliyan hudu kenan ba sa zuwa makaranta saboda rikice-rikicen da ke addabar kasar sakamakon wannan bincike wanda aka fitar da shi a wani sabon rahoto na nuni da irin koma bayan da ƙasa ke ci gaba da samu a fuskar ta fuskar ilimi rabon da ga wannan yawan adadi na yaran da suka basa zuwa makaranta tun a shekarar 2002 wato jim kaɗan bayan da aka kawar da ƙungiyar taliban yayin wata ganawa da ta yi da manema labarai daraktar unicef henrietta fo ta ce idan yara mata da maza suka fita a makaranta yana wuya su ƙara komawa To masu saurare na muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ma shi Lalo da ya taya ni da kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.